Assalamu warahmatullahi ta'ala barakatuh. Insha Allah so mutum sunana Abubakar Ibrahim wanda aka fi sani da dan Batula dalilin fitar ku shi wannan zagaye kamar yadda muke gani. mun fito ne domin nuna murna da ranar haifuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ma'ana maulidi kenan. Na'am insha Allah wannan jan hankali aka ga yan uwa dangane da shi al'amarin maulidi. To na farko jan hankali da zamu yi ga al'umma shine al'amarin maulidi ba wai lamari ne na wasu mutane daban ba ma'ana ba na bangaren shi'a ko tijjaniya ko dariƙa kan iba ne a'a duk wanda ya amsa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulillah to maulidi ya shafe domin murna ce da ranar haifuwar fiyayyen halitta annabi muhammad in har da gaske kai masoyin annabi muhammad ne kuma ka gaskata cewa shine shugaba jagoranka kuma manzanka to lazim ne kai murna da ranar haifuwarsa da haka jan hankali da zamu yi shine masu ganin cewa kamar ana wani abu ne wanda bai dace ba ya kamata su daina wannan tunanin kwata-kwata kawai su dawo a hadu da su ne ake ba komai bane illa murna da haifuwar fiyayyen halitta kaga wanda yake sukar wannan kamar yana gaba da haifuwar annabi muhammad insha Allah na na ga shi maulidin ƙananan yara da manya za da mata an fito ana ta zagaye hmm. to ai dama kamar yadda muka faɗi tunda abu ne da ya shafi bangare guda ba abu ne da ya shafi masoya shi kuma masoyi idan aka ce masoyin wane to a cikin masoyan wanen nan dole za ka samu akwai maza akwai mata akwai yara da kuma ƙananu balantana aka ce mai ɗungurungun kuka ce da hausa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lazim za ka samu maza da mata a sha kuɗe kowa ya fito ya nuna bakin gwargwadon soyayyar da yake wa fiyayyen halitta ne insha Allah insha Allah kira za ka yi ga yan uwa musulmi a kira na na ƙarshe ga yan uwa musulmi shine na farko su kau da tunani na cewa yanzu akwai wata rarraba tsakanin al'ummar musulmi maganar gaskiya ko ba komai dama alqur'ani Allah ya sanar da mu cewa wa atasimu bihablillahi jami'a mu haɗa kai wala tafarraqu kada mu rarraba so kuma in kaga na farko ya kamata a ce dama tun farkon ma ba a samu rarrabar ba tunda akwai wannan ayar sannan annabi Muhammad yana ce mana al innamal wannan alqur'ani ne innamal mu'minina ikwatun fa aslihu baina akawaykum sannan kuma annabi ya ce al muslimu akul muslim kaga ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu mu gane cewa lallai fa musulmi dan uwan musulmi ne batun rarraba a yanzu ya kau domin ga yahudawan duniya sun haɗu gaba ɗaya ba su da buri illa su kau da musulmai ba wai musulmin dan shi'a ko dan suna ba a kowane musulmi in dai kai kashe da la ilaha illallah shi ba yahude babban burinsa a duniya yanzu ya ga babu kai ne gashi yadda muke ganin abubuwan da suke faruwa a kasashen larabawa gabashin nan yadda su ake tafafatawa tsakanin muminai da kuma kafirai ya kamata lallai kiran da zamu yi ga al'umma shine su dawo cikin hayyacinsu mu san cewa yanzu lokaci ne na haɗin kai lokaci ne da 'yan uwa musulmi za su haɗu su a dunkule wuri guda kamar abin da hausa suke cewa wai tsuntsiya maɗaurin ki to mu ma musulmi yanzu ya kamata mu zama haka mu dunkule mu musamman mu amsa kiran jagoran mu sai zagzaki wadda yake mana cewa a dawo a haɗa kai a kwaci inci daga hannun azzalimai a kuma tabbatar da kiran addinin musulunci ya zama alƙur'ani shi ke mana hukunci a wannan ƙasa insha Allah insha Allah muna godiya